da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da ƙara saduwa a cikin shirinmu na barka da hantsi Najeriya. Mun ji daɗi da muka kasance tare da ku a wannan lokaci. Shirin namu ne yau za mu iya cewa shiri ne na musamman kasancewar zai taɓo wani babban lamari da yake da matukar muhimmanci a rayuwar kowane ɗan adam shine batun aure. Auren kuma za mu nausa ne daga nan har ƙasar Turkiya domin mu gano shin yaya al'adunsu na aure yake. Kowa ya san cewa yana da matukar ban sha'awa idan aka zo kan sha'anin aure a rayuwar ɗan adam. akan yi shirye-shirye da hidindimu da abubuwa dai waɗanda ba za su kirgu ba domin tabbatar da cewa lokaci ne na murna to muna nan za mu kasance tare da wakiliyarmu wadda take eh, can ƙasar turkiya ruƙayyar sadauki domin bayani dalla-dalla akan wannan lamari ruƙayya an tashi lafiya lafiya da ya kuka tashi to barka da har la yau akwai gogan naku na bangaren wasanni abba ibrahim wada Abba zai shigo domin gabatar da labarin wasanni kamar yadda ya saba. Abba, an tashi lafiya? Lafiya na da safiya. To, madalla. Za ku kasance da mu a cikin wannan shiri daga nan har zuwa lokacin da za mu karkare mun tabbatar da cewa za ku ji daɗin kasancewa tare da mu. Kawai abin da za a yi ku zauna tare da kallon mu sannan masu sauraron mu kuma ku ƙara kasa kunne. Rikayya da farko za mu so mu yi shimfiɗa. Shin a cikin al'adun mutanen ƙasar Turkiyya da ya danganci sha'anin aure da me ake farawa misali kafin a yi aure ai dole sai an yi nema yaushe saurayi yake ganin budurwa ko yaushe budurwa take ganin saurayi ko yaushe bazawari yake ganin bazawara ko ita bazawarar ta fara ganin bazawari mun san a ƙasar mu ta hausa zaki ga wani lokaci akan haɗu ne wani lokaci idan iyaye suna son hada aure ma akan tashi dangin wannan ko iyalin wannan da iyalin wannan sai a hada wata 'yar kwarya-kwarya ziyara a yayin kwarya-kwarya ziyarar za a haɗu 'ya'yan wane da 'ya'yan wane da na a basu su ɗan gana da juna ba mamaki kila a nan a samu a ga yaya za su fahimci juna hankalinsu zai zo wurin juna kuwa to amma dai muna so mu ci a ƙasar turkiya ko da yake wannan bayanin shimfiɗan da ne na ƙasar hausa a wannan zamani na sa a lokacin lokutan baya iyayenmu ma sukan yi zaɓa wa mutum mata su ce wane ka je na zaɓa maka mata a gidan wani kuma babu musu zai amsa ko da yake duk samu duba mu gani ta ina al'adunsu suka yi da namu na hausa ko kuma ta ina muka sha bamban amma dai bari mu fara bi daki daki da farko yaya al'adar neman aure take a ƙasar turkiya a wurin mutane wato turkawa ce mun san cewa shi ƙasar turkiya ƙasa ce ta musulunci kuma mu a najeriya al'adar mu musamman mu hausa da sauransu 'yan arewa za mu ga cewa ya matakin yadda musulunci ta tsara ne wurin neman aure da sauransu saboda a addinance babu wani abu dama kamar wai a ce a yi soyayya a waje a daɗe ana soyayya da sauransu kafin a zo a shigo gida kamar yadda ya kasance inda ya kamata shi ne in namiji ya gama ce yana son ta gidan iyayensu ya nemi izini wurin iyayenta tukunna zan zo zan nemi wani kaza ba zan manta ba na san al'adun mu al'adar mu na bahaushe da can yadda iyayen mu ke gaya mana idan ma har yarinya za ta yi hira sai ta tafi da ɗan ƙanin an je an zauna shi ke ma tsakiyar sai an tafi da yaro kuma ma ba wai idan za a yi zancen za a fita waje bane a cikin gida za a yi maybe a nan fadan baban nata ko kuma nan dai cikin gidansu ko mm. yau to su ma dai kasan nan dai haka yake saboda idan za su aure din suka je gidan iyayen yariya ne su fara magana da iyayen da sauransu amma da yake yanzu mun sani a duniya ko ina ne yanzu wannan dan socialization din wannan dan abin nan din eh, sauyin zamani ya zo da abubuwa daban-daban ya sauya wasu al'adun daban-daban to su ma nan zaka ga yarinya ta kasance tana soyayya yaro yaro zai ga yarinya yana santa, za su fara soyayya za su dade za su dade tukuna sai sun shirya lokacin auren su kawai sai su gaya wa iyayensu ai ina son wani ina son wani amma kuma wani abu game da kasar a gaskiya ba su auren dangi kamar yadda mu muke yi sun san cewa dai ba haramun ba ne amma su gani suke kamar idan aka yi auren dangi din ba abu ba ne daidai Mm. da sauransu wasu sukan je directly su je gidan iyayen su je su nemi aure wasu kuma gaskiya ba sa zuwa sai dai idan sun abin da sun haɗu da junansu a waje sun yi deciding sai yarinya ta ce to kai kana iya zuwa gidan iyaye na ka gabatar da kanka da sauransu to haka su mm. adan su gaskiya yake ana mm. abin da nake so in tambaye ki kin yi maganan cewa wato su ba sa auren dangi mun san cewa suna da wasu al'adu da suka yi kama da al'adun fulani kuma mm. kusan da tunanin a doron ƙasa yau akwai in akwai mutanen da suka fi auren zumunci su ne a fulani mm. shin su turkawa ba sa yadda misali ko da a ce addini ya halasta misali a ce danwa da yar kane da yar kane kin gani babanta da baban shi uwansu da ubansu da ko ubansu da ko kuma da mamanta da maman shi wa ɗaya uba ɗaya irin haka ne ba sa yi ko kuma a'a irin wanda aka haramta dama kamar misali mutum ya auri ƙanwarsa ko ya auri matan babansa ko wani abu haka eh. a sai ai kamar batun aure ne zaka ga cewa ta a ƙasar Turkiya lokacin shi daular Usmaniya zaka ga cewa suna auren sama da mata ɗaya sama da mata har uku har hudu domin lokacin zaka ga cewa ana ma sarauta lokacin daular usmaniya kamar yadda mu ma ake sanar zaka ga a ce sarki na da kwarkwara da sauran su ma suna da wani al'adar lokacin shi amma daga baya bayan abin nan din shi aka zo aka daina to yanzu nan dai a takaice ma zan ce maka kasar turkiya gashi dai kasa na musulunci ne sun san kara mata da wani abu ba na ce babba da sauransu kuma ba haramun ne, amma gaskiya ba sa yi domin so ba a kishi yake na can a gaskiya yanzu nan ba sa kishiya da kyar duk wanda zaka gani shi yana da mata biyu a kasar turkiya yanzu to maybe ya yi ne da dadewa kamar shekara hamsin da ya wuce shine zaka fari a dai yanzu nan dai gaskiya ba sa mata sama da guda daya hmm. to mu ci gaba eh, idan yarinya ta ga saurayi yana tana son shi ita take zuwa ta yi magana ko sauran yake zuwa ya yi magana dan ɗazukin ban faɗi wani abu kamar makamanci ita mariya tana da magana takan yi magana yanzu kasar turkiya za ka gani mace ma za ta ga namiji ta ce tana son namiji ko kuma namiji zai ga yana son ta ba kamar mu a najeriya ba za ka ga sai a ce mace like tana jin maybe ko kunya ko wani dan girman kai ko wani dai abu wanda ba haramun ba kuma mun sani a addinin mu dan kin ga namiji ya miki kuma kina son shi kin nuna cewa kina son shi to su gaskiya suna har suna wannan al'adar cewa in mace ta ga namiji tana iya nuna tana son shi ma in ya ganta yana iya nuna cewa yana son ta to daga nan ne ka samu wannan dan jituwan tsakanin su za su fara wuce shirin ka je gidan iyaye na ka gabatar da kan da sauran to haka su. yaya al'adar neman take ma'ana iyaye ne ke zuwa ko mutum ne da kanshi da yake neman auren zai garzaya zuwa gidan yarinyar da yake nema eh to idan kamar alal misali dama sun riga sun yi soyayya a waje da sauransu to yarinyar ta ce maybe ya gabatar da kanshi ko kuma shi ya ji yana so ya gabatar da kanshi zai je ya gaya wa iyayenta in ya gaya wa iyayenta za su yi bincike kamar yadda mu ma muke yin bincike za su yi bincike ba ta da ya sani ba su binciko halayen shi ɗabi'un shi addinin shi da gidan da ya fito da makamantan tukuna sai a zo a kira iyayen shi aka kira iyayen shi tukuna a zo a haɗu da iyayen shi kaga magana ta zama tsanya tukuna za a fara magana to yariyan mu ta nuna mana tana son wani to gashi gashi gashi kuma sun yarda da junansu da sauransu sai a fara magana ya za a yi zamantakewar rayuwa kaga kamar mu a arewa like aka zo kawai bincike ake yi a cire ai ya fito gidan kirki ya fito kaza a mm. su da mm. idan ka zo wani irin wannan abin tsakanin iyayen shi ana tattaunawa ne na musamman yes za ka iya mm. da diyar za ka iya ciyar da kuma ko da da daɗi da babu daɗi za ku kasance kuna tare irin da za ka ga akwai ɗan dokoki haka dai da za ka ga an yi magana akai saboda su tsakanin su ai sun san menene to nan dai za a yi decide za a shikenan babu matsala za a yi engagement gaskiya su suna yin wannan engagement nan wato nima aure wanda suke yi kamar na al'adu saboda da yake na gaya maku al'adu na canja da yake yana tafiya da zamani suna yin wani al'adar da zobe kaga kamar wannan kayan da ke zuwa a wannan hoton tun ranar da za a sa ma yarinya rana za a sa ranar aure ta sa irin wannan kayan Hmm, ga sunan jajaye an yi musu ado kamar da wasu abubuwa na zinari haka yawwa so uh, something hmm. similar to saboda wannan din exactly shi ma akan sa shi lokacin kina si wato hena ke din su kenan to rana hmm. idan za a engagement din za a shishirya ko'ina da sauransu za a gayyato iya yan uwan ango yan uwan amarya ibi za a samu wani hall haka ko wani wuri haka a decoration ai decorated da sauransu sai a ah. to amma kuma su suna da wani abu akan zo da zobe ita mm. yarinyar za ta samu namijin zobe shi ma namijin zai samu ta zobe za ka ga zoben nasu za ka ga su na gwal ne amma kuma mm. sai haka irin ba mai kankali da yawa ba to mm. za a sa zoben nan a cikin kwali in ka sa shi a ciki shi namijin zai ɗauki zobe din zai yanka dama guda biyu zoben ke zuwa zai yanka sai ya sa mata hannu ita ma sai ta sa mishi zoben na a hannu tukunna a wannan shine ake magana kamar ah, an zo kamar za a yi baiwa kenan ko yadda ake cewa ƙasar hausa ba ɗaura eh. aure ba ne amma dai baiwa ne an san wani yana son wance wance na son wani eh engagement kenan irin suna kiran shi nishadi hmm. su a ɗan kasar ɗin. to nan za ka ga za ta sa mishi zobe zai sa mata zobe nan za a zo masu rawa za su fara baiti da sauransu kuma akwai hmm. wani lokumu da ke wurin lokum din wani abu ne yake da zaki sosai to shi hmm. lokum ɗin shi ma za a ba wa shi namijin zai ba wa matar tashi like ita ma za ta doka za ta ba shi da sauransu kuma akwai irin su kyauta haka da namijin za ka ga ya ɗauko kyauta ya ba matar wacce zai aura din shi ma iyayenta din za su iyayen shi za su ɗauko irin su gift haka za a bayar sai kuma akwai wani dan kwali da suke da shi shi dan kwalin ana amfani da shi lokacin daular Usmaniyya ne to shi dan kwalin nan kamar yanda ake bada wannan blue eyes din nan wani um, wani kwallo haka wani stone haka da muka yi magana a kan shi last time da nake cewa su sun dauke shi a matsayin kamar kariya ne da sauransu to irin wannan za ka ga ana ba da kyautan waɗannan abubuwan ana ba da ɗan kwali minin ana neman aminci kenan irin mutane sun shaida cewa wane yana son wace to za ka yawa to wannan shi ne ɗan kwalin da ake bayarwa yana da matukar amfani in za ka lura a cikin fim ɗin da aka yi na Eto shi resurrection din da ga yawancin mata suna daura wannan dan kwalin dan kwali ne da da matukar um, tarihi a gurin su to akan ba da shi ranar shi engagement da ranar da suke kira za a yi baiwan aure kenan ne hmm. eh, ranar baiwan auren su ana ba da da sauransu gaskiya na rikayya al'adar al'adun aure suna da yawa shin turkawa misali yanzu suna da baiwa ma'ana bai wannan shine zuwa ne ba, iyaye sun haɗu an yi nema da sauransu to suna da wata al'ada kuma ta zuwa a sake dawa don sa rana a sosai sosai like idan aka gama wannan shi sara um, wannan engagement ɗin baiwa kenan ko baiwa mm-hmm. yau da ka faɗa to dan iyayen shi mijin zai ci gaba da shirye-shiryen saboda su gaskiya a ƙasar turkiya ka ga mace ba ta kayan daki hatta mm-hmm. tsinke ba ta kaiwa gidan mijinta. Tsinke ba kika ce? Ko tsinken nan ba ta kaiwa gidan mijinta. Sai dai ma idan daga baya Mary bai wuce da ta ɗauki jakanta ba, jakanta a eh. baya ko kuma jakanta da bai wuce ɗan. Sutura sawa ba. Sutura ta. wanda duk shi zai mata. Wato daga lokacin duk su da ta yi amfani da su a gidan iyayenta ba za ta tafi gidan aure da shi ba. A'a ba za ta tafi gidan aure da su ba domin gani ake yi kamar gazawa ne namijin shi mm. zai sa ka ɗauki wannan kayan ta taho da shi a gidan shi. To wannan iyayenta suka yi mashi suka yi mm. mata. To wannan oh. nata ne ta bar shi a gidansu. To wannan kuma dole mijin nata shi zai mata su ma suna yi mata laifi suna laifi aiki. Eh suna yin laifi lallai. ranar da za a yi wata baiko din nan ko baiwa ne ake ce mishi engagement eh, din baiko wasu na cewa baiwa wasu na cewa baiko ya to shi ranar baiko din zaka ga namiji zai cika akwatuna su kayayyaki ne su menene hatta irin su souvenirs gifts din da za a babba wa mutane da suka zo tare mijin ne yake bayarwa so zaka ga cewa nan zaka ga da shi da mijin za su zauna maybe idan mijin bai da hali za ta iya uzuri okay to wannan ya kamata mu su da kansu ma suke zuwa su je su yi siyayya wasu wasu kuma za ka ga cewa namiji shi zai je da iyalan shi da family din shi zai je yawa kaga man gashi irin wanda suke kawo wannan akwatin wannan ƙananan baito kenan ok daga kaman kaman lefe ne wanda ya kunshi kaman akwati daya eh, da kanana guda biyu babu abin da babu shi a ciki su kayan kwalliya ne takalma ne riguna ne mm. menene menene dai abubuwa dai da ba za a rasa amma wannan na kaman guda uku ne ko akwai sauran kila da suka yi kasa ne ba ai karfi karfi ne kaman wanda mu ne mu a Najeriya karfi karfi ne wata zaka ga dan baikonta baby kuɗin kayan na gani ina so din nan da wasu al'adu ke bai wuce kaga akai akwati dai ko biyu ba to su ma haka eh. wannan kaga yanzu alal misali na baiko ne so ga su waɗannan ne karfi daidai karfin su shine akwati uku amma akwai masu yi guda talatin da ashirin hmm. kowa da daidai karfin sa shi yake yi da sauran yanzu abin da nake so in sani bayan kayan wannan da ya zama kaman kayan baiko na sa rana eh. um, su kamar misali abin da ya shafi lefefa lokacin aure kuma shi ma ana yi bayan wannan lokacin aure gaskiya ba su cika yin lefe ba ba su yi lefe sai dai suna wani abu irin shi lefen ba gidan iyaye ake kawa ba zan iya ce mishi lefe hmm. ko da dai gashi ana nuna mana lokaci yayi za mu je hutun karamin lokaci hmm. idan mun dawo sai mu ci gaba ku dakace mu masu kallon mu da sauraron mu Afirka da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Tare da mu ai. Abin da yake faruwa shine mun ji abubuwa da suke faruwa na shirye-shiryen aure. To shin bari mu tafi kai tsaye ga lokacin auren. Idan za a yi auren yaya ake yi a masallaci ne ko kuma a gidan amarya ko a gidan ango sannan wa ke ɗaura auren. eh to su gaskiya nan ba mahaifi ke ɗaura auren yarinya ba ko wani abu zai iya yiwa maybe yayan mahaifin ne ko kuma ƙanin shi ko kuma wani shugaba nasu kamar yadda mu muke da malamai wani lokaci za ka ga za a kira mm, babban malami malami ya mm. ɗaura aure ko kuma mai unguwa ko wani abu su ma haka suke yi to amma kuma su gaskiya musu idan za a ɗaura aure mace ma tana wurin ake ɗaura aure saboda eh, zama ake eh da kujeranta da kujeran <laughs> miji Eh. yawwa hatta ma iyayenta mata eh. da iyayenta maza da iyayen shi maza da iyayenta mata nan za a zo a zauna wani lokacin wasu zaka ga suna yin shi maybe a hall haka budaddan wuri haka wasu kuma sukan yi shi a masallaci da sauransu haka to nan dai za a zo za a abin nan din sa dana amma kuma su gaskiya suna wani al'ada shine contract auren wato contract yanci na aure din nan shine za a samu document haka daga kotu wanda ita kasar ta amince cewa wane zai auri wace kuma a ciki akwai dokoki wanda dole shi wannan mijin sai yayi a bayin ala misali babu duka babu zagi kuma dole ya ciyar da ita suna da ma wani abu gaskiya har idan kana tare da ka auri yarinya a cikin wannan dokar tasu ba za ka iya tsallake ta ba haka nan ba tare da wani ƙarfin dalili ba dalili biyu zai iya sa maybe ka sake ta ko kuma ka ji za ka iya ƙara manta na ɗaya shine maybe ba ta aihuwa to idan ba ta aihuwan nan ma za a iya a maka uzuri za ka iya ka sake ta idan har ta amince ma fa kenan idan ta amince ka sake ta kenan amma idan ba ta amince ba wannan ba lili bane da zai sa za ka sake ta yawa to kuma idan ma kuna ta samun wani rashin jituwa ne tsakaninka da ita da kake ji za ka suke ta to dole sai ka ba ta rabin dukiyarka duk kuɗinka da talaucinka sai ka ba da rabin dukiyarka wato wannan ya kamar na tunanin al'adar turawa ce suka ɗauka ah, ko dai eh. al'adar su ce ta asali kamar al'adar turawa ce da lokacin da can gaskiya ban tunanin akwai wannan al'ada kamar wannan al'adar daga baya ne suka kawo wannan al'ada din da mun san cewa ko a ne in mutum zai saki mata lallai akwai wuraren da zai yi mata kyauta sosai kafin ya sake ta amma a ce ya raba dukiyarsa biyu ya bada rabi zai hmm. bada 50% ita za ta 50% kuma ko da kishiya zai mata dole sai ya yi fata wani abu ala misali yana so ya kara mata ko wani abu bai da damar ya kara mata sai ya yi mata wani abu wanda ta amince da shi in kuma bata amince da shi ba ta iya cewa za ta fita so kuma idan za ta fita din nan kai ma ka san me zai biyo baya Hmm. To duka a shi akwai irin wa'annan dokokin din da sauransu. Na'am, to ya batun tarewa misali an gama aure yanzu amarya za ta tafi gida suwa suke kai amarya ɗakin ta. Yawwa kafin wannan lokacin din akwai suna wani henadi ana fati kamar yadda mu ma muke fati a ce a yi dina a yi kamu suna suna kamu din. idan da a ce hmm. akwai cikin hotuna din zai nuno mana da za ku ga inda ake sa lalle din suna da wani al'adar sa lalle din shi suke hmm. kira kina gejesi to wannan gaskiya sa lalle an doke shi yana da muhimmanci ba da kaɗan ba yau wannan kaga wurin sa lalle din kenan ga amaryan yanzu nan a tsakiya ta hmm. zauna to ga yan kawayenta a can su kuma masu cikin jajayen nan wanda za su ga mata kananan yara su ma duk kawayen amaryan ne ko dai dangi ne eh, a duk yan uwa ne haka da masu waka za su dinga dan mata baiti haka za a zo ana ta ɗan abubuwa dai na al'ada haka da ba za a rasa masu waka halasu ne suka dora eh, fararen abubuwa kamar dan kwali haka ne a kansu ko eh wa ina yan uwanta ke na yan uwanta kawayenta kannanta da sauransu kuma wanda suke zaune da su dama nasu na yi mata kirari ne irin mm, mm. irin ana mata waka ana mata ambato Mm. irin haka makamancin haka to suna da wani al'adar da na sa lalli za a sa lalli a tafin hannu saboda su gaskiya mu kamar yadda Najeriya muke da al'adar a yi lalli a hannu kamar alal misali yanzu na ayya suna, ina da dan lalli kaɗan so da yawa in na fita sai kaga suna tambaya na nayi aure ne yawa to kun ga wa'annan su baki dadin ranar lalli ranar sa lalli su za su zo suna me wannan me ake ce mishi ma ne a Hausa wannan kiɗan masu dai akwai masu kidan kwarya haka waɗanda suke yi a gida amarya to su na ga kaman ne ko kamar da yawwa mandiri mandiri yawwa to mandiri su suke kidawa suke yi ranar ranar shi wannan sa lalle din nan so za a zo za a sa masu rawa din nan suna yi da yatsu za a haɗa hannu gaba ɗaya za a yi cycle a sa amarya a tsakiya za a tabga mata mandiri ana yi mata ana gamawa tukuna sai a ɗauko lalle nan a sa mata a tsakiyar hannun haka sa mata sai a ce ta rufe in ta rufe na mintuna kaɗan tukuna sai ta zo ta buɗe sai a goge shi da turare sai a sa a cikin ruwan turare sai a goge shi da shi to haka suke yi to shi na wannan eh, sa lalle din ma mijin shi ma yakan zo ya kawo kyauta yakan zo ya ba mutar tashi kyauta da sauransu hmm. to kai tsaye idan aka yi auren ya ake tarewa a gurguje eh, lokaci na hararen mu eh, idan aka gama wannan yana da Idan mace tana iya cewa ina son yi wani fati daban dole gaskiya su ma suna dina dina din nan shine namiji zai sa suit din shi mace za ta sa ita ma kayan ta na al'ada kamar wani hoto da na nuna maka a baya can za ta sa za a je za a yi fati za a yi ci abinci za a yi shaye shaye za a sha a koshi sosai za a yi rawa shaye shaye uh, wani abubuwa ake sha a gurin uh, eh kamar dina suna da wani abu ana ce mishi iran shi iran din nono ne amma mai gishiri nono ce ake yin ta da gishiri to wani al'ada ce za a sha wannan nono nono da za a rarraba ba kowa nono eh, nono da gishiri sai kuma akwai shi kofi din nan ana ce mishi carve zaka gan shi a Ɗan karamin mm. kofi suke sa shi kawai za a sa a ba mutane akwai kuma su mm. kuma abubuwa ne masu zaki da ake yin su da gyada da sauransu to duk akan mm. ba da irin wa'annan abubuwan a wurin taro akan yi dai biki sosai sosai kuma wa yake kai amarya ɗakin ta mhm. eh, wurin kai amarya ɗakin ta babanta ke kai ta ɗakin ta bayan an gama wannan daura aure din nan tsakanin iyaye a maybe an zauna an daura aure ya hmm. ita amarya ta koma gidansu in ta koma hmm. gidansu dan za ta je ta canjo kaya in ta je canjo kaya dama shi miji yana na ya riga ya gama siyan kayan ɗaki ya yi komi hatta hmm. gift ma za ta same shi a kofan ɗaki. din maybe zai je mata su gwalagwale kuma su sadakin su gaskiya da gwalagwale da gwal suke sadaki eh da gwal suke sadaki a'a ba kuɗi ake bayarwa ba da gol ne ake sadakin kuma akwai amount din da dole sai wannan gol din ta kai in ka ga dama kana iya bada sama da wannan ko kuma nawa ne kamar nawa ne zaki kamar ne yana kai kamar nawa eh to gaskiya ba zan iya sanin cewa nawa ne gwal ba amma sukan auna gwal din a hannu haka like hmm. gwal din zaka ga cewa sai ta kasance ta cika hannu kuma tana da nauyi kamar akwai shi gram din da suke so gwal din ta kai yawa a cikin wannan hoton shine yadda ake sa lalle kenan in aka sa hmm. mata lallin sai ta rufe hannu na'am to eh, ina fahimce ki dai na mahaifi yake kai yassa dakin eh. mi sosai sosai ba su da al'adan cewa eh, idan an fara soyayya yarinya eh, ko kuma budurwa ta tare gidan saurayi tun kafin a daura aure ko A'a, babu wannan zancen gaskiya babu wannan zancen sai dai bayan aure sosai sai bayan aure so baban ya ce kai tarewa fa ango eh, ki hakuri lokaci na kararan mu ranar tarewa ango "Yanda ake zuwa a yi godan kai tare da abokai eh, suna da irin wannan ko kuma suke eh suna da shi amma yanda ake shi ne shi iyayen miji din za su je gidan amaryar ne su je su zauna za a sa su hmm. balan-balan su menene za a ta sa kanshi a cikin gida din kuma dama ga hmm. gida nan ya haɗu tun daga waje za a sa su hmm. fulawowi da sauransu baban yarinya zai ɗauko yarinyar shi zai kawo ta yana kawo ta kofar ɗakin ta hmm, zai juya zai to nan ya riga ya miƙa musu kenan ya miƙa ma ƴan uwan miji din kuma iyayen ango za su karba eh hmm. nan su za su ci gaba da kiɗin mandiri din nan za a ci gaba da kirari za a ci gaba da al'adu ana watsa mata kuɗi ana watsa mata a masu kyauta hmm. kowa na kawowa ana bata a shiga da ita ɗakin ta to haka wannan al'adu na to eh, ah, ina ga a mu na gaba sai mu tabo eh, bayan an zauna ya zaman auren yake har ma mu kai ga abubuwan da suke idan an samu karuwa ta haihuwa ah, kai tsaye muna godiya ah, rukayya da fatan za ki kasance lafiya a can kasar turkiya sannan kamar yadda muka faɗa a farkon shirin muna tare da abba abba ibrahim ko kana kusa tare da ku a gurguje rukayya yar turkiya ta shafe wani lokaci eh ai na ga da ba zan yi wata tambaya kuma sai na duka ce shi a shirin lallai lokaci ya kure eh. eh so bari mu je kai tsaye a za mu fara daga nan gida Najeriya inda kungiyar kwallon ta Yimba International da ke garin Aba a jihar Abia ta sanar da daukar sabon mai koyarwa wato Fini tsohon dan wasan Najeriya ta Super Eagles kuma tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Ajax Amsterdam da kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Betis. shi dai dan wasa Finijoji ya mai gurbin tsohon dan wasan kungiyar Fatai Osho ne wanda kungiyar ta kora sakamakon gazawarsa na lashe ta Premier da ta gabata a shekarar a shekarar da ta wuce. pinjoji da a baya ya buga wasa kungiyar AS Amsterdam da kuma kungiyar Real Betis kasar Spaniya a sati mai zuwa je ko kuma shi wannan mai horarwa zai fara jarumar wannan kungiya ne a sati mai zuwa a wasan da kungiyar za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Dembas eh, da ke kasar Senegal a wasan cin kofin eh, Confederation Cup na nahiyar Afirka bari kuma mu koma kasar Ingila da kocin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City wato Pep Guardiola ya buga wasa na ɗari uku a kungiyar a wasan da kungiyar tasa da fafata da kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig a gasar cin kofin zakarin Turai da suka fafata a jiya. Guardiola dai ya koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ne kusan shekaru hudu da suka gabata kuma a cikin wasannin da uku da ya fafata ya lashe wasa guda 219 sannan kuma jimilla tun da ya fara koyarwa shi wannan mai koyarwa dan kasar Spaniya wanda a baya ya koyar da kungiyoyin Barcelona da Bayern Munich ya buga wasanni 750 a rayuwarsa da kuma ya samu nasara a wasanni 547. bari mu koma kasar faransa a inda a gasar cin kofin Zakarin turai da aka fafata yan wasan kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain wato neymar da mbappe da kuma dan wasa eh, Lionel Messi sun buga wasa a tariya kungiyar a karon farko tun bayan da Messi ya koma wannan kungiya a wasan da suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta Club Brugge a gasar cin kofin zakarin Turai da suka buga ɗaya da ɗaya a ƙasar Belgium nema eh, Messi dai in ba manta ba a watan Agusta ne ya koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona bayan sa ya kare da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ya koma kungiyar kwallon kafa ta PSG eh, dan wasa Ander Herrera ne ya zura wa kungiyar wajen PSG kwallon ta aminci na goma sha biyar da fara wasa sai dai dan wasa Hans Banekal ya farke kafin a tafi hutun rabin lokaci. idan ba manta ba dai a baya kungiyar kwallon kafa ta yare da Madrid ta da zagagoren yan wasa Cristiano Ronaldo da Gareth Bale da kuma Karim Benzema da a cikin waɗannan yan wasa a zaman sa Real Madrid sun lashe kofar zakarin Turai guda hudu sannan kuma sun zura kwallaye ɗari hudu da talatin ta ma Barcelona ta haɗa Messi da Neymar da Suarez da kuma suka lashe kofin zakarin Turai sannan kuma suka yi bacci a wannan kungiya sai dai za mu cewa ta kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain a baya a lokacin tsohon kocin kungiyar na Emery ta da yan wasa irin su Nema da Mbappe da kabani, sai da kungiyar ba ta lashe kowane irin kofi ba sai da a yanzu masana harkokin wasanni sun bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ganin zuwan Messi a kungiyar za ta iya lashe kofin da zakarin ta kuma za ta iya mamaye gasar Ligue ta kasar Faransa a wasannin da aka fafata dai a ji a kofin zakarin na Turai wani buri da PSG sun tashi ɗaya da manchester city ta lashe kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig da ci shida da uku sai atletico madrid da fc porto sun tashi kowace kungiya na nema liverpool ta lallasa ac milan da ci uku da biyu sai kuma kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta bashiktas ta kasar turkiya da ci biyu da ɗaya yadda sporting lisbon ta kasar portugal ta rashin nasara inda ajax ta yi raga-raga da ita da ci biyar da ɗaya yanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta shaftar ita ma sha kashi a ne ƙungiyar ƙwallon ƙafa fc sharif sai kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid wadda ta je har ƙasa italiya ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta inter milan da ci ɗaya mai ban haushi ta hannun ɗan wasa rodrigo ɗan ƙasar brazil bari mu koma kuma kasar ingila inda wasu rahotanni suka bayyana cewa watakila kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta yi zarucin dan wasa antonio conte idan har ta rabu da ta rabu da kocin ta na yanzu wato oliguna solsha Solskjaer da yana fuskantar matsin lamba ba bayan na rashin nasarar da kungiyar ta yi a hannun kungiyar kwallon kafa ta young boys a ranar talata a gasar cikofa da karen da kungiyar ta rashin nasara da cibiyu da daya kawo dai yanzu manchester united ita ce ta daya a gasar premier da maki goma bayan buga wasanni guda hudu sun dai kungiyar kwallon kafan ta manchester united ta nana da cewa ba ta kuri shi wannan mai kora ba a luguna sulsha kuma za ta ci gaba da bashi duk goyon bayan da yake bukata antonio conte dai an danganta shi da koma kungiyar kwallon kafa ta arsenal a kwanakin baya sai dai dan wawo shi tsawon shi mai koyarwar dan kasar italiya ya yi fatali da wannan tai kuma a zaman da ya kungiyar kwallon kafa ta chelsea a shekara ta 2016 za ta 2018 ya lashe kofin premier sannan kuma ya lashe gasar cin kofin kalubale na fa bari mu koma kasar sifaniya inda wasu rahotanni suka bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta ba wa kocin kungiyar na yanzu wato roland koman adadin wasanni uku idan ya yi idan ya yi a ɗaya daga cin wasannin za ta sallame shi domin ta canja mai koyarwa barcelona dai ta sha kashi a nan kungiyar kwallon kafa ta bayan munich a ranar talata a gasar cin kofin da tura har gida da ci uku babu koda ta ni dan wasa tonis mula wanda ya ci kwallo da sai kuma robert lewandowski wanda ya tura kwallaye guda biyu barcelona dai wasanninta na gaba guda uku za ta fafata da kungiyoyin granada da kajis da kuma kungiyar kwallon kafa ta labinci sai dai idan kocin rolan koman dan kasar holan ya yi tuntuɓe a ɗaya daga cikin waɗannan wasannin wasu rautani sun bayyana cewa za a kori wannan dan wasa kawo yanzu dai barcelona tana matsayi na bakwai da maki bakwai bayan buga wasanni guda uku inda kuma shi wannan mai koyarwa a zaman sa kungiyar ya yi jagorancin kungiyar a wasanni guda 58 da kuma ya samu nasara a wasanni guda 26 ya yi canjar su guda goma sannan kuma ya yi rashin nasara a wasanni guda goma sha biyu karshe labarin wasannin kenan abin gare ka gaishe ka abba muna fata idan allah ya kai mu gobe a wanda ke gobe juma'a za mu yi bitar abubuwan da jaridar mu ta kunsa idan Allah ya kai mu gobe din muna fata za ka je kaɗan kafin kuma Allah ya kai mu ranar litini abba za a zo mana da wasu zabafan labaran wasu muna godiya da suka yi bibiyon mu wallahi mun samu sakonnin da yawa ku yi hakuri ba za mu samu damar karanta ba amma jinjina ga Salma Abdullahi Yusuf Shaibu Alhassan Yunusa Numan butan Adamawa kenan da Mubarak abdul zaranda jihar bauchi muna godiya a shirin na gaba insha Allah za mu karanta sabon muna fata kun ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin kar a manta za a ci gaba da samun shirye-shiryenmu na wato rediyo a manhajar podcast muna na adireshin podcast.leadership.ng haka nan akwai a sauran wato manhajojin podcast irin spotify anko da sauransu muna fata za ku garzaya can domin jin ƙarin shirye-shiryenmu a madadin waɗanda suka taya ni gabatar da shirin yau kayyar sadarki da take can kasar turkiya da abba ibrahim kamar yadda kuka labaran wasanni da gare shi ni abdulrazak yahuza jere nake ce muku mutara a shiri na gaba da allah ya kai assalamu alaikum This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.